العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ما الله المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو ندون القرآن yau ita ce rana ta goma sha takwas ga watan ramadan mai albarka shekara dubu da ɗari hudu da kuma talatin da hudu bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta ashirin da ina jin bakwai ne ga watan bature watan yuli a 2013 to allah da ikonsa a shirye muna da shiga kamar da muka faɗa ɗazin a english tafsir dab da shiga goman ƙarshe jiya ma mun faɗa kanan a ina tuna to kafin mu je gaba kamar da aka saba za mu karanta tambayoyi amma tambayar farko wadda na ce za mu tattauna a kanta a gurguji saboda lokaci shin giya na jasa ne? giya Allah tsare mu da ita kuma sharrinta malamai suna da ra'ayi biyu akan matsalarta wasu sun tafi akan cewa a eh, giya na jasa ce kalas idan ta taba maka riga to ba za ka yi sallah ba sai ka wanke rigar najasa ce dalilin su kuma ya ayyuhal na amanu innamal khamru wal wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan zuwa karshe suka ce rijis na khalas ya ku waɗanda suka yi imani ku sani da giya sai fara ita ko innamal khamru giya da caca da bautar gunki da kuma al-aslam menene al azlam Azlam jami'in zilm ma'ana neman sa'a ta hanyar culla kibiya irin ta tsafi mara ne rabbi na hani rabbi sai duk Allah ya hada su ce rijisun duk kazanta suka tunda Allah ce rijis giya tana ciki najasa ne wannan kusan ita ce babban madogaran ma'abota ilimi da suka tafi akan giya na jista ce kuma ra'ayi ne kwarai wanda da yawan malamai a kai suke ko kace ma jumhur watakil rijis suraka in giya ta taba maka jiki to dole ne sai ka wanke riga ka wanke duk abin da ta shafa kafin ka samu tsarki wasu kuma suka ce a'a dole sai kun wannan na ga muku ra'ayin masu ganin giya na jisa ce kenan ko da sauran bayanai da ke da yawanci ba abin da ya wuce wannan da ayar karfi cikin dalilansu tana bugarwa sauransu to masu cewa a giya ba na jisa ba suka ce dole sai kun bambance najasan nan iri biyu ne akwai najasa hissiyya akwai najasa ma'anawiyya idan kuna nufin najasa ce a ma'ana tunda aikin shaɗa ne ai ƙazanta ne ta wani haka ne Shi ne najasa mai ma'anawiya amma najasa a fili kamar a ce ba haya da fitsari a'a <clears throat> ne shisiyya saboda ka waɗanda suka ce ba najasa ne suka rarrabe suka ce dole ku fayyace hanya biyu idan ku kuka ɗauka najasa ce kamar ba haya to nan kuskure ne suka ce domin suna da ƙa'ida ƙa'ida ta farko at-tahrim la ta at-tanjis walakin na tanjis yaqtadi at-tahrim suka ce haramta abu baya nufin najastuwa amma in abu ya tabbata najasa ne najasa hissi to na haramun ne misali ba haya da fitsari na dan adam kaga wannan najasa ne hissi karar gashi amma in kuka ce giya najasa ne to ai abubuwa da yawa Allah ta'ala ya haramta kuma sannan dalilin ku na rijis sai suka ce ai ba giya kadai Allah ya faɗa a cikin jeran ba ai innamal khamru ɗaya ne <coughs> ko indan magana rijis ne to ai akwai batun gunki kana nufin dutsen da ake bautawa dan ya taba jiki shi ma sai wanke jiki kenan tunda ai duk da ya kira su gaba ta ce rijis in dalilin rijis ne to ai ba giya bace kadai innamal khamru wal maisir katin da aka yi caca ya shigo cikin rijis shi ma in ya taba ya zuna sa kenan suka ce dalilin ku in ta wannan ne da giya ce kadai aka ambace ta to da kina kuna da dan madogara magana ce ta dalili da hujja ko da ita ce ma sai suka ce ku koma zuwa ga bara'atu albara'atu al'asaliya albara'atu giyan na an yi ne kila da dawa da gero da sauransu misali biyu kenan na uku a cikin bukhari ko musulun ne cikin abin da nake tunawa wani mutum ya ba manzan allah kyautar giya a madina ba kawai ya ce kai baka san allah ya haramta ta ba zubar da ita sai suka ce da annabi ce a zubar inda najasa ce kamar bahaya annabi zai ba da dama a zo da bahaya akan titi bayan haramun ne a najastar da inda mutane ke zama ya ce zubar da ita kuma bai ce wanke ba suka ce da haka ashe ba najasa ba ce hissiya e eh, wuya. so gaskiya sun ga hujjoji masu karfi da suka kama hankali sannan kuma Allah ta'ala dai ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta menene tagtasilu kada ku kusanci sallah kuna cikin maye da dambarwa da tambele da mashalo har sai kun san me kuke faɗi bai ce ku je ku wanke bakinku ba suka ce da najisa ce irin baya da fitsari da sai ce ku wanke bakinku suka ce dalili na gaba kuma lokacin da aka yi umarni da aka haramta giya sahabai duk suka dinga zubar da ita a kwararren madina mal manzala bai ce a wanke ba zai ba da umarni a dinga kwararar da giya a da fitsari da baya ba ce a wanke ba lokacin da balaraban ƙauyen nan ya fitsari a masallaci bai ce a zuba ruwa ba to da yake fitsari na ce wace iri hissiya me yasa bai ce a zuba ruwa kan giya din ba sannan akushoshi akussa ko kore ko kwanukan da aka zuba giyan bai ci a wanke ba a takaice hujjojin waɗanda ke cewa giya ba najasa ba ce inda za ta taɓa ka kai sallah sallah ka ta yi saboda haramci baya nufin najasci amma najasci na nufin mai haramci wannan ka'ida ce so idan ka auna biyu mu kullum an ɗora mana akan kulhatu hatu burhanakum a lokaci guda wanda ya eh, tafi akan cewa najis saboda kazantuwar a ta dole ka wanke a idan ka wanke yau majina ma in aka tofa maka sai ka wanke majina najisa ce kaki ba najisa ba ne yawo haka amma in ya zuba a jiki haka za ka wanke saboda kazanta waɗannan su ne matsalolin da na so na ɗan ambace su tare da tarin hujjoji da suka fi haka ma yawa amma saboda yanayin lokaci Allah ya samu dace ya mana muwafaka tambayoyi ƙari kan abin da muka ce wanda ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya shawarwa lafiya tambaya ta a nan shi ne ni dan kasuwa ne mutane da ke kawo min wato customer suna kawo mishi customer suna ƙara wani abu a kan yadda nake sayarwa sannan kuma to malam ƙarin da suke yi in na bar su na yi laifi ana kawo customer sai su ɗan ƙara wani abu kuma sai ce yadda <coughs> in na fahimci ka da kyau mutum ne yake da abokanan ciniki sai su kawo masa masu saya to su waɗanda suka kawo masu ciniki ne sai su ƙara wani abu akan farashi ƙaddara daki-daki mutum yana sayar da yadi to da je nemo maka wato masu ciniki ko sai ce dole a ƙara wani abu akan abin da kake saidawa don su masu samu abin da za su kai bakin salati to shi ne tambayar wannan ƙarin da suke yi ko ya halatta sai mu ce waye ke da kayan kai me zai sa ka bar su su yi yanda su suke so na biyu in wani abu ne na ladan aiki sai dai ka ce to na naɗa ka ka farauto min abokanan ciniki kuma zan biya ka daban don aiki kai min amma a tsulla ma kaya kaya kuɗi saboda cin riban da ba daidai ba yin bagi Allah ya ji kan mutum a cikin hadisi mai tausayi idan ya saya idan ya sayar in ya biya bashi in ya zo karban biyan bashi to kaga idan ka dinga amfani da wannan sai a zalunci al'umma ɗaya kenan na biyu shin waɗannan suke kawo maka ma kastomomi ya ma imanin su ya tsoron Allah su ya takawarsu yawanci kuɗi ne kawai jagorarsu wannan ya kama da simsara simsaranci da annabi hana cikin hadithin dan abbas simsaranci shine ka je ka tare kofofin shigowar gari me zaka saya to zo ina da wuri kaza ka wannan ba daidai bane kan bude kofar banna da corruption amma in dai yana kawo maka wato abokanan ciniki ne to na naɗa ka ka je ka faroto ka yi min zabari na abokanan cinikayya kuma zan biya ka tunda aiki na saka amma su zo su ƙara kuɗin kaya farko za su yi ma shi mutumin da aka kawo ƙarya kayan nan fa kaza ne kuma idan sun ƙware a yaudara da sun zo gun mai kayan to tsaya tsaya in jin gaya masa tsaya tukun to ba gaskiya ga shi. amma ba shi ya ce gaskiya ba zai sai kayan nan a kaza ba sai rage a gun mutumin jan kuma ya ƙara kuma a sake biyan shi zalunci kan zalunci kan zalunci akwai da yawa waɗanda ta wannan hanyar suke ci suke sha suke rayuwa talaka saboda toshe wannan kofa na banna layi jos kayan nan kaza ne ka samu abokanan ciniki na gode ga ladan aikinka wannan shefi zama lafiya a ci halal a sa halal a kwanta a halal saboda a samu kyakkyawan makoma don allah kar mu bari neman duniya ya rufe mana ido mai karewa ce Allah ka ba mu hanyar ci da sha mai tsafta mai kyau mai arziki kuma dukiya mai yalwa amma mai tsarki Allah ka samu dace wannan yace assalamu alaikum malam dan Allah mai asma zai iya amfani da inhaler mai ciwon asma Allah ka ba musulmi lafiya gaba daya waɗanda suke da wannan ciwo wanda ba su da shi Allah ta'ala ka ƙara kare mu gaba ɗaya mai ciwon asma zai iya amfani da wannan ɗan kuttun da ake shaƙa saboda gusar da ciwon to shi wannan maganin abinci ne ko kawar da ciwo ne in ya tabbata yana kawar da raɗaɗi ne ya halatta don ba abinci ba ne ai shi abinci huwal imsaku an kullil mufattir shi kunna ba mufattir ba ne ai kamar allura ne kawar da raɗaɗi ciwon kai ciwon baya ba zai bata azumi ba ma allurar da aka yi don a ba mutum abinci wato drip da sauransu wannan kan yana bata azumi wallahu a'lam wa bihi wannan kuma ci yake ina son malam ya mishi karin bayani dangane da saki uku a kalma ɗaya. mai bambancin shi da kuma wanda yake saki ɗaiɗaiɗai hagul auku daban shi mai hukun bambancin su wancan wanda ya ce da matarsa na sake ki saki uku yanzu take yanke da wanda ya saki ɗaiɗaiɗaiɗai an yi sakin aka dawo aka sake ai shi ne bambancin ko to saki uku a kalma guda saki uku ne bisa fatawar jumhur na fuqaha eh. ita ce fatawar da muka sani na imam malik da abu hanifa ta nu'man ibn thabit da abu abdullah ahmad ibn hanbali shaybani da kuma imam shafi'i ina fata an gane kuma sun gina wannan fatawar ne bisa ijtihadin sayyidina umar Allah ya kara masa da sayyidina umar lokacin da ya ga mutane suna yawan saki barkataitaitai sai ya nemi shawarar sahabbai ya ce launar alayhim salafa daga yau duk wanda ya sake saki matar sake uku a zartas masa uku Shi ne al'alamatul albani ke cewa ka annahu yastashir ya nemi shawara ne daga wannan shawarar aka zartar da saki uku a kalma guda sake uku ne wannan fatawar ita ce ma'abota fiƙihu suka yi amfani da ita duk wanda ya ce na sake ki saki uku saki uku yayi wannan kenan amma babban malami abul abbas ibn taymiyyah al-harrani dimashqi rahmatullahi alayhi wanda aka haifa a 661 su 728 hijri babban malamin ibn al-qayyim tsakanin shekara 30 tsakanin su shi ya tafi akan cewa a'a saki uku a kalma guda saki ɗaya ne wannan ra'ayi muna kansa dalilinsa ita ce fatawar da take zamanin manzon Allah sallallahu kuma yace har sai na Abubakar ya kare khalifanci saki uku a kalma guda saki ɗaya ne shi ma sarkin musulmi sayyidina Umar Faruqul Islam Allah ya kara masa yadda shi ma a farko farkon khalifancinsa saki uku saki ɗaya ne da abin ne yawa ya ɗauke shi a matsayin matakin ladabtarwa ya mai da shi saki na uku araftun an ce Allahu alam sayyidina Ali lokacin da yazo sai ce zamu mayar da shi yanda zamanin annabi yake saki uku saki daya saboda daki daki at-talaqu marratan fa imsakum bi aw tasrihum bi sakin da ake iya komai biyu ne daya an komo biyu an in an saki shikenan fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra saboda ka saki uku a kalma guda kun ji bayanan ma'abota ilimi ga inda muka karkata amma a lokaci guda kuma malami sai ya kalli da matan nan da mijin nan ya suke inda ya ce ya suke ta suke uku wallahi shi bisa kuskure ne kuma tana son shi yana son ta kaza kaza to alkali ya mai da shi suke daya fatawar ibn taymiya idan ku dama tana neman Allah ya kawo mata dauki yana cutar da ita baya ibada ya ce saki uku shi kenan faduwa ta zo daidai da zama shi kenan so a takaice mutum na da dama amma ya kalli yanayi tare da cewa mun fi karkata zuwa ga saki uku a kalma guda saki ɗaya ne amma an yi saki ɗaya ta dawo an sake yi a wannan ba magana kome kuma a wannan gaba muna tsoratar da wasu muna tsoratar da su Allah wai akwai malamai kanikawa kanikawan aure wai hada kanikanci ma wai sai a yi saki-saki uku ya ce babu komai mun san da za mu gyara maka kawo kaza kawo kaza kawo kaza ku gyara haram ba in ta dawo zaman da aka yi wallahi ba aure ba ne zina ne kuma Allah ka kiyashe muka kare da fata kun fahimci wannan amsa da kyau wallahu a'lam wa bihi tawfiq wannan tambayar sa yana cewa malam idan mazaje suka shiga aljanna za a hada su da matansu na duniya to macin da bace aure ba kuma ba ita da ba za a hada ta to Allah sare ta shiga aljannan tuko shefi wuya ko yawa malamai suna cewa yi gini tukun kafin maganar silin mu dai ka gini ko sukan ce afbitul arsha sun mankush yi gini ya so kai mana maganan opo ake cewa ne sauran su misali amma ba gini eh? ba mota kana magana taya kudinta nawa ne yau ina mota take tuku misali saboda haka dai ita wannan ba da bace aure ba Allah ya sa mu shiga aljanna yau wannan wani abu ne mai wahala gun ubangiji kaga innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu kun fayakun Allah sai samar ya farar da mazaje na aljanna saboda ka in ta shiga aljanna ba ta da aure ai ba ta da matsala ai za a halitta mata zaratan samari 'yan aljannan subhanallah waɗanda za ta ce na gode Allah da ya bani kai shi ma ya ce na gode Allah da ya bani ke in yana son ya ga fuskarsa sai kalli fuskarta fuskar ita ce mero Allah saboda annuri da annashuwa da jin daɗi Allah ka samu dace wannan ya ce malam idan na shigo masallaci lokacin sallar asuba shin tahiyatul masjid zan fara ko katul fajri ko kuma zan yi niyya daya ya hada su duka biyu eh, in kai haka yayi kuwa na wannan fiqh ne kana iya niyya da duka hade su biyun ita raka'at al-fajr anan ma ina so in tsokaci masu cewa raka'atan al-fajr kuskure ne sai duka ce raka'atal fajr ka shafe no ara saboda idafa kai a gida kawai raka'at al-fajr in ka zo masallaci ka ga son masallaci raka'a biyu in lokaci ya kure to idan kai ni a ɗaya kai dai yayi ya halatta ma misali bayan sallar asubahin kai wannan raka'a biyu saboda hadisin qais ibn fahad ya zo masallaci an ƙara sallar subahi sai tashi yana raka a biyu sai manzan sallar da shi a subh arba a subahi ta koma raka a kudu ne ce la ya rasulallah kaji kaji to bai ce da shi a'a ba wannan shirin ya tabbatar da ya halatta kenan in baka samu raka alfajir ba kai bayan sallar asubahi da fata an gane wallahu a'lam خلاص tambayoyin kenan abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskuren mu Allah ya fi mana malam mu da sabuwar sura suratul zumar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين بسم الله الرحمن الرحيم سننت سورة الزمر الزمر نانفن أينهن غنغنكو ganganko magamami wasiƙa alladhina kafaru ila jahannama me zumara kajin da aka ɗauko sunan da kuma ɗan wata ɗayan za a kora waɗanda suka kafirce zuwa jahannama zumaran tawaga tawaga tawaga Allah kare mu babban malamin tafsiri a sheikh muhammadu tahir ibn ashur mutumin maghrib a tafsirinsa mai suna a tahrir wa tanwir yake cewa al-imam al-qurtubi abu abdullah al-andalusi alaihi rahmatullah ya ce ya tabbata sunan wannan sura suratul ghuraf lahum min fawqiha ghurafun an gane ko wato suna da ainihin ghuraf gidajen aljanna kenan amma mafi shaharar sunanta da shi ne suratul zumar makiya ce kuma ita ce mai sura mai lamba 39 in ka taso daga fatiha bakara ali imran an-nisa al-ma'ida al-an'am al-a'raf al-anfal na'am wa ba tana da ayoyi guda 75 dukkanin su ƴan makka ne malami suka ce sai aya ɗaya la taqnatu min rahmatillah wadda aka ce ta sauko akan khirbaq waye khirbaq wahshi wane ne wahshi wanda ya kashewa sayyidina hamza bayan ya tuba abin ke masa ciwo Allah ce kumanta in dai kun tuba gana ta kare ta yi bayanai kan matsayin ƙur'ani kwarai a matakai da yawa Allah ya fara da me tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim me yasa aka ce tanzilu al imamu shaukani cikin fathul qadir al-jami' bayna fannai tafsir riwaya littafin nashi mai suna fathul qadir wanda ya tara tsakanin tafsiri bil mafur da kuma ainihin ad wa riwaya yake cewa da aka ce tanzilu wato an yi ma wannan lam'ara rufu'a ne bisa kaddara al-ibtida ai hada tanzilu kenan ko tanzilul kitabi min Allahil al hakimi saukakken littafi ne daga Allah Allah kuma wanda shine al-azizi buwaye gagara misali al-hakim gwani Allah shine aziz Allah shi ne alhaki suka ce don mutumin da ke da izza da buwaya ba shi da hikima to izza sai ta yi muni haka idan kana da gwaninta da fasaha a rayuwa za ka iya kawo canje-canje masu amfani amma ka da dama ta mulki shine izza nan sai ka samu kasawa to Allah tabaraka wa ta'ala shi aziz ne kuma a izza sa hakim ne wala buka rabbuka ahada Allah ya kira ƙur'ani mai girma alkitabu misali nan wurin kuma ya ce alif zalikal kitabu daga ci sunan ƙur'ani kenan alkitab to saukakken littafi ne daga ubangiji mabuwayi mai hikima kaga a cikin ayar ana sanar da kai gafa littafin na biyu aka gaya maka sos ɗin littafin daga wa to da ya ce mina ita mina nan wace iri ce tabi'idiyya ce ko ibtida'iyya ko ta'aliliya ko me mina ibtida'iyya ce ko ka ce asliya ai kitabun sadara ko in bafaka ko in talaka min Allah littafi ne da ya taho ya gangaro daga Allah tabaraka wa ta'ala al-aziz kuma sai ya ambaci sunansa mafi girma Allah kuma ya sifata kansa azza wajal kamar yadda muka ji da sifofi biyu na izza da kuma hikima alhakim gwani wajen hikimarsa da shari'arsa duk abin da ya yi yakan aji komai a inda ya dace ne ba kuma lalle ne hankalinka ya gane ba mm. in ba haka ba aida sai ka ce to me hikimar yin yatsa biyar duk yatsun hannu me yasa wannan ba a yi shida ba wannan kaza kaza kila kai tambayar haka idan hikimar ta buya gare ka to ai ba dole bane ka sani saboda wama utitum min al-ilmi illa qalila me yasa aka tafiyar da kai akan kafafu biyu ba akan kai ba misali hada laysa min sha'anik abinda hikimar ta bayyana ka sani wanda ba ta bayyana ba sallamawa shine zaman ka lafiya domin kai aswato kai da lokacin da ma in ka tashi cin abinci baka san lokacin da ƙoshi ke zuwa ba kai da lokacin da bacci zai ɗauke ka baka sani ba kai da lokacin da ɗanka jariri da ke girma baka san lokacin da yake girma ba inda za ka ce ni ko yau ba zan yi bacci ba sai na yi ga da magas in ga lokacin wallahi ba za ka gani ba kai da baka san lokacin da su ke tsirowa ba ka je a aske a mata tsiro kai a jima wannan duk iya kulle kwalbaka ta zuma sha zuma mai ya shiga to ta ina yake shigowa digiri din sanawa wajen da ba da shiga kwalba misali kawai aiki ne na allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara khalas suraka Allah shine al'aziz aziz buwayi gagara misali alhakim gwani jalla jalaluhu saki karantawa bisa tsarinmu inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin Allahu akbar inna Domir منفصل mu ne saboda burin ƙasa ta ubangiji mu ne shi da ba shi kaɗai lamiri kan zo lamirin qur'ani kan zo ɗaya saboda adadi ɗaya saboda girmamawa harshen larabci na da irin wannan lamirin an gane ko idan kai da abokinka ka ce نحن ذهبنا إلى السوق لنشتري التفاحة نحن كده كده بوكينكا wannan nahanu tana implying ba kaɗai ba ne sanadhabu al'an ila al-mustashfa li na'ud al-marid sanadhabu na na fa'idantar da kai da wani ana plural of number akwai wannan a siyasar larabci kuma akwai plural of honor lamirin kawai burin kasa ne in Allah ce inna in ya ce nahanu shi da shi kadai ne shi ne taɓa jin wani miskini wai shi yana wa'azin kira zuwa ga isa almasihu ya ce ai musulmi ya kamata ma ku sani a ƙur'ani akwai allah ɗa allah uba allah ruhu muka ce kamar yaya wata a ƙur'ani kan ce inna wai ya kamata musulmi ku gane ya kamata kusan in nan nan ba ai da shi da yusa ne na ce to waila ga abin da yaro ya tsinci haƙori mu za ga ƙur'ani mu da kayan alhamdulillah in ilimi kake so fa'at watul biyuta min abwabiha ka zo ka dauko daga musulmi to nace to ya kamata mu karantar da kai hatta naka littafin tukun kafin ka zo kan namu kai naka littafin da aka tashi rubuta shi sai aka rubuta da yaren da ba shi ne annabi isa ma ya yi ba yaren greek ko in greek ko in wanda broken ne shi ko annabi isa dan maryam allah ya kara masa aminci yaren da ya yana raye shine yaren hebrew da kuma yar uwarta da ake kira aramaic yanzu kai baka san da yaren ba ka samu littafin ne a yaren da kawai yaren turanci ne baka san shi ba mu kuwa namu littafin da yaren annabinmu larabci ɗan gangariya sallallahu alaihi wasallam aka rubuta shi saboda ka aroma zaƙin yaren da ƙanshinsa yana nan kai kwana ka babu ɗaya kenan na biyu larabci da yaren annabi isa aramaic da hebrew suna da yanayi iri ɗaya domin dukkaninsu asalinsu ana kiransu allogatu samiyya shi ko greek baya ciki da larabci da wannan yaren suna da siyasar plural iri ɗaya akwai lamiri na jama'a kaga baka san wannan ba saboda an hana ka ɗanɗanon asalin arabiyar so abin da baka sani ba kake son ka faɗi shi ko yaren turanci ba shi da wannan sun ce kaga matsalarka ta farko kenan matsalarka ta biyu idan ƙur'ani ya ce inna to aiko kuma inda allah kuma ke ce shi kaɗai fa iyya ya fa'buduni ni yasa bai ce fa'buduna ba inda gaske ne abinda baka gane ba idan ubangiji ya ce mu wannan ana kiransa plural of honor lamiri na burin kasan mulki kuma baya amfani da wannan lamirin sai abin da ya shafi ko dai tarihi ko kisa amma tauhidi samsam baya kawo lamirin jam'i shi ɗaya yake cewa kai kana magana tauhidi ne ka kana yin chocolate da chocolate don baka sani ba kuma sannan ai ya ce qul huwallahu ahad ce ne Allah nawa ne me zaka ce game da wannan ɗaya kuma sai ce to ai kuma ƙari ma kan wannan mukan ji ƙur'ani na cewa alif lamim wai Allah uku ne muka ce miskini kan miskinanci domin idan wannan ne akwai kuma inda Allah ya amfani da harafi daya sad nan kuma Allah nawa ne ko kuwa idan ta magana harafi uku ne to ai kuma ya ce sad ya ce nun ya kuma ce menene ta nan kuma fa akwai inda yace hamim akwai inda yace kaf ha ya kenan Allah biyar ne kuma a wurin ko kaga baka sani bane kwantar da hankalinka ka sani Qur'ani ya fi karfin kai masa wannan wasan linzami ya fi karfin bakin kaza kuma ruwa ba sa'an kwando bane ita gaskiya ɗaya ce a zo zuwa gaskiya a fahimci musulunci a yi imani da shi kafin dare yau mutane araftun ɗayi saboda haka yani Allah ta'ala ya ce mu mun saukan maka da littafi ina anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddi mun saukar zuwa gare ka kuma ku duba anzalna bai ce nazzalna ba menene bambancin anzalna da nazzalna ya jama'a nazzalna sassaukarwa amma anzalna saukarwa kawai ku gane hausar misali ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mai munzirin suratul dukhan mu mun saukar da shi alqur'ani a wani dare mai albarka kaga bai gaya maka daren ba ya dai ce mai albarka sai ya fasa maka baki ya gaya maka wanda ne ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr okay ashe ne lailatul mubaraka cikin addukhan kenan amma duka a nan wurin sai ce anzalna amma a farko farkon sura ta da biyar aya ta farko sai ce tabarakallazi nazzala bai ce anzala ba ba haka bane طيب ايش الفرق بينهما anzala ya saukar a dunkule a jumulce a cure a mulmule a haɗe wuri guda shine suka ce an saukar da ƙur'ani a watan ramadan shi yasa ce shahar ramadan alladhi unzila bai ce nuzila ba ka lura unzila aka saukar a dunkule a lokaci guda daga allahul mahfuz zuwa wani gida a samaniya baitul izz amma aka ci gaba da saukar da ƙur'anin a hankali a hankali a hankali munajjaman cikin shekara nawa 20 da nawa kenan uku to wannan sassaukarwa a hankali shine nazala da aka sai ka ce ya sassaukar a hankali a hankali ya saukar a dunkule hatta hausar dole ta dace da gundarin madar larabcin in ba ka ba sai ka yi kwaribi ka ɗauki lafazin da ba gidan shi bane ka kai inda yake gidan wani misali fataqa fil khata zalal sai ce mun saukar ilaika zuwa gare ka wannan san wa ake nufi annabi muhammad duk duniya ba mai ɗaukan wannan sa in ba shi ba fashe duk wanda zai ce ya fahimci ƙur'ani saɓanin karantarwarsa taɓatacce ne saboda kaula nan shi ake nufi ya ce wa an zalna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allam yatafakkarun sura 16 aya 44 suratul nahl mun saukan maka da qur'ani a azzikir dan kai bayani to ashe kenan duk wanda zai maka bayanin qur'ani sai ya koma bayan bayanin annabi muhammad in ba haka ba kuskure ne kawai zai maka ilimin ka aje ɗauko mana annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka aiko ilaika dinnan shi ake nufi ba kai bane saboda duk wanda ya dauko ayar qur'ani ya fassara ta dace da son zuciya sai mutuwal ba dai kai ne wannan kawla son din ba ilaika nan ba kai bane so zaman ka lafiya koma zuwa ga bayanin sa ko dai da maganar sa ko dai da aikin sa ko da gani ya ga an yi bai hana ba araftun saboda mun saukan maka da littafi bil haqqi da gaskiya to me ake nema sai ce fa'abudillaha to ka bauta ma Allah me yasa ita wannan dalon aka harraka ta da kasara ai ai ai fi'il al ne ko me ya kamata ya kasance mabni wa kullu amrin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana fi'il al-amr masakin ne to me yasa ba a ce fa'abudul sai aka ce fa'abudillah saboda ba zai yi bane dalin ta samu ɗauri harafin gaba ɗauri to saboda guje mai iltika a sake ne fahurrikati dal in ba haka ba ai a mahallin sukun ne fa'abudillah ka bauta ma Allah kuma ita wannan fa fa litaqib aw lisabab tunda dai Allah ne saukar fa'abudillah to ka bauta ma to me bautar Allah ibn taymiyyah al-haran cikin al-ubudiyya yace bautar Allah in ba ku Hausar duk wata magana duk wani aiki na fili da boye wanda Allah ke so sunan shi bauta ashe kallonka in kai bauta ne in ka kalli iyayenka da tausayi da soyayya da girmamawa bauta ne in ka kalle su da reni zunubi ne matarka in ka kalle ta ka gode ma Allah kan ni'imar ya baka matar aure da soyayya bauta wato ainihin misali ibada ne in ka kalle ta da reni baka sha'awarta kana kyamata zunubi misali dabba in ka wahalar da ita misali shi sai ce ibada ismun jami' suna ne wanda yake comprehensive duk abin da Allah ke sunan shi ibada in ka gusar da gashin hamata ka gusar da gashin mara ka yanke farce kai kaza kaza dan neman yardan Allah ibada kake yi in ka ci abinci don alfahari saboda ka isa yausu wani sun isa ci abinci irin wannan ai sai mu to zunubi kake yi in ka sa tufa don a ce kai kai ne zunubi kake yi saboda ka sai ce bauta wa Allah da ya ce ka bauta ma Allah kuma fa subhanallahi alazim sai sifata maka irin ibadar sai ce fa'abudillah amma mukhlisan lahuddin kana mai tsarkake masa ibada wato hatta ma a ibada in ka haɗa wani da shi to baya so fa dan ya ce wa ma umiru illa li ya'budullaha menene mukhlisina lahu A sai kenan kaga ikhlasi awwalu ma yajibun karbar ibada ne in kai ibada dan ayaba maka kai karatu dan a ce kai ne kai sadaka dan abu alkhairi dan ayabo ka bata komai shi yasa wani malami ke cewa ba abin da ke bani wahala irin niyyata in jawo zuciya ta kai na rami in jawo ta mana akwai aiki fa akwai aiki yin abu don Allah sai an dage kuma sai addu'a kawai ya Allah inda muka fada cikin kuskure Allah ka tsarkake aikin kamar da shi naka ba za mu iya ba kasa so muke fa'budillaha mukhlisan lahu lahu wannan hakurin lamirin waye shi kadai aya ta gaba ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. wannan ita ce a cikin sura mai lamba 39 suratu zumar jinsiyyar tamakkiya kamar da muka ji ayanta 77 a 75 afwan kuma na gaya muku ibnu ashur saboda kawai tunatar da mu abin da ya wuce ya ce ya tabbata cikin tafsirin al-qurtubi cewa ana kiranta suratul ghuraf za mu ga ina sunan al-ghuraf ya zo nan gaba Allah ya ce ala ku tsaya ala faɗa kika ji ala ku saurara lillahi al khalis addini tantagarya shine al-khalis to na Allah ne ma'ana yani duk addini inda na tauhidi ne monotheism na asali to na Allah ne fa duk wani abu na bauta wasu ne ake kai musu domin idan ka kalli Allah tabaraka wa ta'ala subhanallahi alazim azza wa jal komai da ka sani Allah ya yi bibbiyu bibbiyu shine kaɗai ba shi da kishiya komai bibbiyu saboda tsaba baya son kishiya kawai ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn sama ƙasa ai kishiyoyi ne ƙoshi yunwa gani makanta talauci arziki kauri rama tsayi gajasta kirki tsiyataku hankali don ka san beauty na halittar ubangiji kawai komai bibbiyu ne shi kaɗai ce a bani da kishiya to don me za ka yi masa kishiya kuwa na'am mun sha faɗa hatta a kimiyya idan ka ɗauko atom ba sun ce atom is the smallest particle that exists in the space bar. me ma'ana smallest small smaller smallest big bigger biggest short shorter shorter long longer sai kuma bad bada badest ko la mun sha faɗin wannan ko ko good gooda goodest la ba a faɗin haka abinda nake cewa anan wurin misali kaga da suka ce wai atom wai shine mafi karancin abu A, ah, to ai kuma atom ma ana iya faskare shi zuwa ga electron da proton da neutron ba haka bane masana wannan fili sun zama nake nufi to a cikin waɗannan abubuwa da aka faskare su nan ma akwai aure sun ce proton mujib ne yana da positive charge shine mujib electron fa solid negative neutron neutral yadda sunan ya nuna ai aure ne ai komai bibbiyu ne raƙumi ba akwai matarsa ba amalikai ya sunanta ne taguwa kaga aure ne wa min kulli shay'in khalaqana zawjayni amma shi Allah shi nawa ne to tun da Allah shi kaɗai ne azza wajal to ibada ma dole a tsarkake ta domin shi fa da haka ne babban malami al-fudail ibn iyad sahibi kuma abokin babban limami mujahidi abdullahi ibn al-mubarak al-khurasani Allah ji kan maza al-fudail da yazo karanta ayar da take cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai ce malan ahsanu ayyukum aswabu amala wa akhlasu amala ma'anar kalmar asanu wane ne yafi aiki mai kyau yace aiki mai kyau shin ya dace da sunna na biyu kuma dan Allah aka yi kenan ko da aikinka akan sunna ne in dare ya kai Allah baya so kuma koda ba dan riya kai ba dan Allah kai in dai ba bisa karantar manzo Allah ba Allah baya so yace la yakunu al'amalu ahsan hatta yakuna khalisan lillah wa sawaban ala sunnah saboda haka da yace ala lillahi dinul khalis addini tatacce na Allah ne karkai shirka walladhina takhadhu min dunihi awliya waɗanda suka riki wasu alloli ba Allah ba suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa dalilin su ai muna bauta musu ne li yuqarribuna dan su kusato da mu zuwa ga Allah zulfa samun kusaci wai sukan ce ai su suna bauta mala'iku ne saboda mala'iku ƴaƴan Allah ne mata in kana son ka samu abun hannun mutum ka bi ta hannun yarsa mace in yana son ta ka ji irin wannan logic illogical logic wai ai muna bauta musu ne saboda su su intermediaries ma'ana su zamanto tsakaninmu zuwa ga ubangiji a'udhu billah sai Allah ya ce inna Allah yahkumu bainahum ma hum fihi mai yakhtalifun Allah zai yi hukunci tsakanin su kan abin da suke sabani to sabanin mai mumine sun ce a ba kan daidai kuke ba su kuma sun ce a daidai muke wa zai hukunci lallahi ra Allah a duniya ka isa ka hana mai shirka shirkarsa a'a lokaci na zuwa da Allah zai yi hukunci kan sabaninsu sai ce inna Allah la yahdi man huwa kadhibun mai kafar Allah baya shirye da wanda yake kadhibun makaryaci kafar mai yawan kafirci saboda mai bauta mu gunki da irin wannan dalili ko shakka babu makaryaci ne saboda duk bautan wani ba Allah ba ƙarya ne ala kulli shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yace duk abin da yake ba Allah ba kawai boshoro ne sura kenan wanda ya bauta ma wani ba Allah ba ai ƙarya an ce wani mutum ne je gun wani malami yace gafata malam yana gaya masa yace shi dai yana shirka kuma yana karya kuma yana tsafi kuma yana duba amma da Allah malam ya bashi fatawa ya bar daya cikin su daya yake so wai so yake jarba malami shirka fa shirka shirka yana kuma ƙarya da sauran to sai ce to ai in dai kana son ka tsira duk gaba ɗaya ka bar ƙarya kila ka ce ga shirka a to shirka mai ce ƙarya ce dubar mai ce tsafin menene ashe in ya bar ƙarya tsakani da Allah ya basu gaba ɗaya kaga hikima ce shi ya hangi ƙarya mafi girma ma ka ba akwai ƙarya a zantattuka a ya kalli ƙarya ne a ma'anarta mai faɗin gaske tun daga shi nan Allah ta'ala ya ce Allah baya son baya shiryar da wanda yake kazibun makaryaci kafar na'am mai yawan kafirci aya ta gaba لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار لا حول ولا قوة إلا بالله لو أراد, لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ka duba wannan aya kuma ka kalli hikimar da Allah ya ce baya shirar da makaryaci mai kafirci sai wuf ya kawo wata aƙidar da ƙarƙashin kafirci da ƙarya aqidar take shine cewa Allah na daɗa. sai ce ah law arada Allah an yattakhidha walada lau yau da Allah yana son a ce ya samu ɗa kai za ka ba shi? ke za ka ce da Allah ga ɗanka shi sai ce da Allah yana so ko ba haka ba a ce ya riƙi ɗa lastafa mimma ya halittu ma ya sha da sai Allah ta'ala ya zaɓa haka ne ko daga abin da ya halitta kuma abin da yake so kalli maganar da cikin abin da ya halitta sai ya darje don kalmar lastafa daga al'istifa kamar mujtaba daga alijtiba kamar murtada daga alirtida araftum da Allah yana so ya rikida yo daga abin da ya halitta sai ya darje ya tace ya tankade ya rairaye ya ce ga wanda nake so to Allah ba shi da dan ya ce lau mun sha fada cewa lau harfu limtina lilimtina harafin hanuwa saboda hanuwa haka lau take zuwa sabanin laula ita laula harfu tahaqquq li tahaqquq lau harfu limtina li alimtina kamar da wasu ka ce da ka zo da na baka bayro an ya samu bayron nan kuwa bai samu wato mai hana rashin zuwa shine suka ce harafin wato hanuwa dan hanuwa wato samun biro ya hannu saboda kai ma zuwanka ya hannu ko ba gane ba ne amma idan ka ce da ba domin ka zo ba da ba ka samu ba kenan ya samu kenan to laula kenan raftun sauraka da Allah ta'ala ce lau arada Allah an yattakhidha waladan da Allah zai rike da kenan bai rika ba dalili yace lam yalid wa lam yulad dalilin ya ce wa ƙalu ta hadar rahmanu mai walada laƙar shai an ita suka ce Allah ya riƙi da ya ce kashi kun zo da mummunan abu sama saura kirista ruguzo duwatsu su ɓararrako saboda wannan bakar magana ta ku cewa Allah na da mai Allah zai da kaga neman ɗa abin da ke kawo shiga suka mabiyar farko tunanin tsufa wannan tunanin sai ka ce oh, to zan tafi Allah na tsofa ne ita kanta tsofar waye ta waye rayuwar waye mutuwar waye gajiya waye kaza kaza ya za ka yi wannan hauka haka ce Allah na Allah Allah dan mito ko da ka ce wai a ah, wai da da ake faɗa symbolical ne ba wani symbolical na taɓa gaya muku adan annabi isa da kanshi an tambaye shi a cikin sabon alkawari a babu littafin luka kai ne dan Allah ya ce haka dai muka ce ga laccan nan rubutacciya da kuma da kuma verses din musu abin magana ce ta karatu ba magana rigima ba mai abin fada baya fada ka san gaskiya gaskiya ta cece ka Allah ka samu gane gaskiya gaskiya ce saboda haka da farko mai kika wada tunanin zaka tsufa ko zaka mutu na biyu tunanin kana bukatar taimako kai je kai mun wanki ɗanka kenan har inda za ka ce kai sace ni ni ka ne wato shi wanda ya wannan tambaya yana tunanin wanda za ka yi masa wannan umarni wanda kake da iko ne akan shi na uku samun ɗa ado ne ado ne duk auren da aka ce an yi shekara biyu uku hudu biyar ba bayani sabar ce yaya mai ake ciki yaya yaya wai an ji shuru suna nan suna sa ido an kihu-kihu a jimi ke faruwa to kuma ai alkhairi ake nema ai ko shari ne khairi akhil karim to raka Allah ka ba mu yaya nagartattu salihan bayi na hudu daga cikin abin da ke sa a nemi ɗa saboda haɓaka zuriyar ɗan adam saboda ba domin haihuwa ba da tuntuni an yanke ai na biyar mutum a dalilin haihuwa da aure danginsa kan karu za ka zama ɗa ga wasu su zama iyaye gare ka inda ba don wannan ba waye san da wani shi yasa ya ce wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira Allah ya mutum mai dangantaka ta fuskar sarakutar aure da kuma dangantaka irin ta jini to duk waɗannan abubuwa Allah baya bukatarsa shine magajin kayansa da kanshi azza wajal to don me zai bukaci ɗa to wannan ba ƙaramin ja'irci ba ne a ce allah na da ɗa amma abin haushi abin bakin ciki makarantun masu cewa allah na da 'ya'yan nan ne wasu ke ɗaukan 'ya'ya suke kaiwa wurin tare da irin wannan shirkar da ke kasancewa sai allah ya tambaye ku akan wannan cin amana 'ya'ya da kuke yi indan turanci ne yau turancin me menene turanci wanda muke maganar qur'ani ko arabiya ko hadisi ko tarihi mu turancin suwa kwakwalan mu na toka ne ba za a iya turancin ba ya subhanallah Allah ka samu gane kurakuran mu za mu iya komai a ilmancen nan ballantana mu musulmi al'umma ce mai karatu muke da ƙur'ani da ake haddace shi gaimin littafin da ake haddace shi tsoraka ya jama'a Allah ya ce da Allah yana son ya rikida wallahi da ya zaba, ya darje ya tace ya tankade, ya rairaye zare daban abawa daban tsakowa daban kuma tsaba daban ya ce ga wanda nake so daga cikin abin da ya halitta tunda ba haka bane subhana tsarki ya tabbata gare shi kawai la ilaha illallah ya tsarki kanshi da kanshi tsarki ya tabbata ga Allah gabarin riƙon ɗa huwa Allahul wahidul mai shi ne Allah alwahidu makaɗaici din nan makaɗaici alkahar mabuwayi da da'awar cewa Allah na daɗa ba haka ba ne yahudawa sun ce annabi uzairu dan Allah Allah ce lam yalid wa lam yulad kirista suka ce isa dan Allah ya ce lam yalid wa lam yulad mushrikan larabawa suka ce mala'iku 'ya'yan Allah ta ce dai me lam yalid wa lam saboda haka wannan aya na daga cikin jigajigai na tauhidi da ke kore ma ubangiji abin da bai dace da shi ba sannan idan ka ce na da ɗa to a ƙa'ida dai kafin a samu ɗa sai an samu mai to wace ce mata tasa shi yasa ya ce anna ya kunu lahu waladun walam kun lahu sai ta yaya Allah zai samu ɗa ba shi da mata na'am yanzu misali matasan mu da basu ara nan ba kowa yana sa ran aure nan gaba ko kana tunanin samun haihuwa ko zai yi kace ya ubangiji ina son da amma ba zan yi aure ba ai bazan zai yi ba to in aka ce Allah na ato wace ce matar la ilaha illallah to wannan aya tana karanta da tauhidi ne ba kuma mu ji mu kyale ba duk wata hanyar da zaka bi ka dauki da ka mika inda ake fadin wannan kwaribin to ka sani saboda qur'ani so yake canza ka daga ba daidai ba zuwa daidai daga tunani bo tsararre zuwa tunani mai kakke daga bid'a zuwa ga sunna na'am kai daga matalauci zuwa ga arziki Allah ka ba mu arziki duniya da lahira aya ta gaba Allah ta'ala ce mai خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار الله شيني وند خلق كلمة خلق منين خلق سكتي الخلق هو الإيجاد من الأدب wani abu ne wanda yake can babu shi to kuma sai a samar da shi halaka kenan to Allah shine ne khallaqul alim mai yawan ma halitta din in ka ɗauki duniyar kifi kawai kifi aji aji iri nawa ka sani la ilaha illallah in ka shiga duniyar macizai iri nawa ka sani dangin iri iri shi ne khallaq in ka zo duniyar mu mutane iri nawa ka sani ƙabilonin a hausar da kake yi saboda halittar ubangiji sai da ya bambanci hausar kano misali da sokoto misali da katsina da zazzau a wurare kila 'yan ƙanana da za ka iya ganewa saboda tsabar gwanin takawar shi ne Allah la ilaha illallah ruwan da kake sha ɗanɗanan na can daban can daban doya ta daban haka aya haka fasa dabur haka ɗinya haka haka haka misali duk karkashin halittar ubangiji ruwan maniyi ɗaya ne babu wani maniyi fari a ba maniyi ja ko algashi ko turkudi ko kwairino duk fari-fari ne misali amma ya aka yi kala ta bambanta kala jiki ya aka haka ruwan da Allah ke saukarwa shuka ruwa-ruwa ne amma ya aka yi wani ka iske ɗanɗana yana da zaƙi wani mai ɗaci wani mai bauri wani mai karta wani mai hamami aya ƙarƙashin ikon ubangiji to wannan sifa ce ta halitta ya ce khalaqas samawati wal ard Allah shi halicci sammai da kuma ƙasa bil haqqi ba da wasa ba Allah baya wasa to shine muka ce Allah shine mahalicci ya halatta ka ce kafinta ya halicci wannan teburin da larabci ina tambayar ku dan nakan yi tambaya zan iya cewa khalaqan najjaru alma'idata the carpenter has created the table created carpenter ya halicci aishi Allah shi ne mai halitta suka ce ya halitta inda a harshe amma shi kafin da kace ya yi halitta mai halittansa suka ce tahwilu il maujudu min al'adami ila shay'in akhar amma hakikanin halitta al'ijadu min al'adam samarwa daga rashi da can babu abu aka samu da shi ah, to in ka ce kafinta ya halici tebur to ya halici asalin bishiyar da kafinta ya je amfani w'a ya halitta wa ya samar da ruwan wa ya samar da hasken rana photosynthesis da misali bishiyar ta yi a shekenan shi kawai kafinta ya canza abu ne daga wannan zuwa wannan kenan ba shi bane mahalicci an dai raba kalmar ne kawai araftum raka Allah shine wanda ya halicci me wato sammai da kasai da gaskiya kuma yukawwiru layla laila 'ala nahar kalmar yukawwir aya ce idza shamsu kuwirat at-takwir Allah shine ainin wato yake lullubar da dare akan yini kuka ce ya kwansara wato dare akan yini kuma yukir nahar al-nahar kuma rana ya kawo ya rufe yini da ita ya rufe ainihin dare ke da ita ranar ko yanzu kaga cikin duhu muke ina ranar take to shine Allah ya kawara ke ya lullube ya gusar da hasken rana a dalilin kawo mai dare kuma daren nan in ya kara nashi yayin shi ma zai kuranyi me kuma zai zo wannan aiki kullun yana maimaituwa kuma aya ne wannan shi ma iko ne na ubangiji wa sakhara shamsa wal kamar kuma Allah shine wanda sakhara ya horar da kuka ce ya hore ya hore ainihin rana da wata shine a taskhir kullun ya li ajalin musamma suka ce kullun mabni ala dam linqita'ihi an al-idafa wal idafatu nuwiyat ko manwiyat taqdiri shine ainin kullum min ash-shams ko kuma kulli hadhihi al-ashiya arabtum kowanne daga cikin rana din nan fa da wata su yana gudu ne zuwa ga ajalin musamma zuwa wani loto da aka yanke suka ce shi tashin kiyama rana tana gudu zuwa ga lokacin da za ta tsaya daga nan sai a shafi haskenta saboda kiyama za a yi sabuwar rayuwa kuma la ilaha illallah idza shamsu kuwrat wa idza nujumun kadran duk za a shafe su to kowane na gudu wannan kuma zai kara bamu wani ilimi da suke wai ai rana a tsaye take ko da dai wannan fahimtar tuntun sun batta a sanin mu cewa rana is constant menene ma'anar constancy na rana ne rana tana tsaye still akwai ɗalibai da ke karatun geography da ke da wannan fahimtar har yanzu in ma akwai sai mu ce waɗanda suka ƙirƙiro tuntun su mar fahimtar kafin su gane kuskuren su ƙur'ani ya faɗa fiye da shekara dubu da suka wuce don ya ce wa shamsu ta jiri, mustaqarrin laha zalika taqdirul azil alim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم أجواي تجري با تقف با رانا suna gudu zuwa ga ajali قدو زواج أجلي ambatacce keɓaɓɓe lasabtacce ala ku tsaya huwa Allah shi ne mabuwayi al-ghafar mai kuma yawan gafara lokaci ya ne to bi hadal qadar kifaya abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladansa kuskuren Allah gafarta mana Allah ka azurta makaratun ƙur'ani da fahimtarsa da aiki da shi ya ba mu ƙwarin gwiwan tunkarar kwanaki na ƙarshe goman ƙarshe za mu samu lokaci da idan Allah a yi bayani kan hukunce-hukunce goman ƙarshe misali lalatul ƙadar insha Allah Allah ka samu dace da wannan daren da kuma i'tikafi da su zakar kono wanda wannan kamar da muka saba idan aka zo rufe tafsiri muka yi wannan shekara shekara Allah ya samu dace ya kara mana albarka kamar da aka saba ai haƙuri kar a tashi tukun sai an kara komai sannan sai a tashi saboda ladan da muka samu tun farko sai mun dare shi da dan Allah kar mu gaggawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin ba tambayi da mako shikenan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh